وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata ashirin da ɗaya ga watan zulƙa'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke talatin namba tara yakubu avenue daura daga ladima road a wani miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al na al-sheikh al-doktor salih al-fawzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a cikin kitabar tahara za mu tashi a sabon babi a jerin gwanon majalisin wannan littafi wannan shine majalisi na talatin da takwas. za mu tashi babun fi ahkamit tayammum malam ya ce babi da zai yi magana a kan hukunce-hukuncen taimama tunda muna cikin kitabun tahara kuma taimama shi ma yana daga cikin wani nau'i na tsarki samun taimama ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rahama ce mai girma Allah ya baiwanta da kyautanta ga al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam al'ummomin da suka shuɗe ba su samu wannan tagomashi ba na farko in ma mutum zai yi tsarki babu ruwa to zai ɗauki dutse ya ta tsarkin hoge har sai ya yi jini sannan yake nuna alamar ya yi tsarki kaga inda wasu ne a yau wala zai ce ma sai dai a fasa ko zai ce ma sai dai a fasa to amma saboda rahamar Allah da tausayawa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai mana wannan sauki in babu ruwa ƙasa zai tsaya a makofan tsarki a gare ka ko daga nan zuwa shekara goma ne in dai babu ruwa inda kake rayuwa ƙasa za ta yi maka aikin da ruwa ke maka a musulunci kaga wannan sauƙi ne kamar yadda a wurin sallah aka yi mana sauƙi a matsayinmu na musulmi al'umman da suka shuɗe idan lokacin sallah ya yi ko da yana ƙungurmin daji ne sai ya nemi inda masallaci yake sannan zai yi sallah sannan a karɓa duk inda masallaci yake sai ya je ya nemo sannan ya yi sallah a ciki sannan a karba amma mu cikin tausayawa da Allah ke wa wannan al'umma duk inda kake a ƙungurmin daji kake lokacin sallah yayi yi mazala ce ka kira sallah in ka kira sallah ka yi ka a wurin lafiya lau kaga duk wannan rauni ne namu Allah ya bamu wannan sauƙi a ciki to taimama yana makwafan ruwa ne in babu ruwa a inda mutum yake rayuwa malam yace inna Allah azza wa jal qad shara'a at-tatahhur lis-salati min al-hadathayn al-asghar wal-akbar bil-ma'i hikimar da yasa malam yazo maka da wannan ababan nan daman babu fiqhu ne yace lallai Allah mai girma da buwaya ya shar'anta tsarki domin sallah daga hadasi guda biyu babba da ƙarama bilma'i kuma da ruwa allazi anzalahu Allah lana tahuran wanda Allah ya saukar mana da ruwan nan dan tsarkaka mu wa hadha wajibun la budda minhu ma'a al-imkan malan yace wannan al'amari ne wanda babu makawa daga gare ta matukar akwai damar yin haka dole ya amfani da ruwa lakin kad ta'ribu halatun fayakunu al-ma'u fiha ma'duman malan yace sai dai wani hali zai iya bujiro wa dan adam fayakunu al-ma'u fiha ma'duman sai ya zama ruwa a wannan halin babu shi aw fi hukumil ma'dum ko kuma hukuncin babu ne dan ruwan da kake da shi in za ka yi alwala da shi ba za ka samu ruwan sha ba to nan ya zama a matsayin babu ne an gane saboda ai kana bukatar ruwan sha alwala kuma anan kaga babun fikiyu zai shigo gashi kana da ruwa sa'an nan kuma amma ruwan in ka ce za ka yi alwala da shi a halin da kake ciki na tafiya ba za ka samu ruwan da za ka sha ba kuma za ka iya salwantar da ran idan ka yi haka to a nan sai ka ajiye alwala an gane ba za ka ce haifar in lamta ji duma'an ba tun da ai ga ruwa nan dole ka yi alwala a'a sai ka ajiye wannan ruwan don sha sannan sai ka yi taimama shine malam yace au fi hukumin ma'dum ko kuma yana cikin hukuncin babu ba wai babu ruwan bane akwai ruwan amma a matsayin babu yake saboda ruwa ne wanda ne zaka sha shi sa wasu sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Huraira suka ce ya ma'aikin Allah mu matafiya ne kuma tafiyar da muke yi ba a tudu bane a teku muke tafiya voyage kenan muna iban ruwa tare da mu wanda muke amfani da shi in muka ce za mu yi alwala da shi ba za mu samu ruwan da za mu sha ba yaya hukuncin ruwan teku yanzu tambaya ake yi yaya hukuncin ruwan teku tunda ruwan teku ne gishiri ne amince wannan ruwan teku yana da gishiri wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba ya je ko da dan ranar da ka je lagos ka yi kokari ka ziyarci babij an gane ka ɗanɗana ruwan za ka tabbatar da cewa ruwan teku ruwa ne mai gishiri an gane to shi ruwa na teku haka yake yana da gishiri amma duk da haka kasan allah ya ba ɗan adam hikima akan sarrafa shi a cikin tekun masu tafiyan voyage akan sarrafa shi a cikin tekun kaga a sa maka ruwan firij a cikin jirgin ruwa amma kuma ruwan daga tekun yake zuwa za ka ji zartsin har da gishiri-gishirin amma wannan yanayinsa an canza shi amma dai shi ne dai ruwan za ka ji wannan gishiri-gishirin tattare da shi don yawanci ah, idan yi tafiya kamar in ta misira ne za ka bi kogin nil da zai kai ka red sea kenan ko in ma daga sudan ne haka in ma daga yaman ne akwai wannan in daga somaliya ne duka dai wannan ruwan ne dai haka shi za ku bi to waɗanda suke bin wannan katon jirgin ruwan haka za ka ji shi da gishiri-gishiri kuma amma yana da daɗi ba <laughs> yana da daɗi ba laifi an gane amma sai ka ji wannan gishiri gishirin tattare da shi to da suka yi manzo Allah tambaya da ya tashi ba su amsa sai ba su amsa guda biyu shine malaman usulul fiqi suke kira ijabati su'al asalatan wa tab'an amsa tambaya na asali da kuma ƙari akan abin da ma baka tambaya ba sai ce fil bahr ma'uhu tahuran alhillu maitatu ya ce a teku ne da kuke tambaya ruwansa mai tsarki ne bi ma'ana za ku yin alwala saboda tambayan da yasa suka yi kenan sai ce kai ba ma alwala ba wani abin da ke rayuwa a cikin ruwa idan ya mutu halal ne ku ci shi ne inda malam ba shi ya samu kifi musulmin nama kenan an gane to anan ya halatta in kifi ya mutu za a ci baka bukatan ka yanka shi amma abinda ba kifi ba kana bukatan yanka shi wanda yana rayuwa a tudu kuma yana rayuwa a cikin ruwa wanda kuma ya halatta a ci shi to sai ka yanka shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa to kaga wannan gabar da malam yake magana shine kamar babu ruwan ne tunda ruwan da suke da shi wanda za a sha ne to kai ma idan kana tafiya misali farauta ka tafi farauta ga masu yin farauta ko ka tafi harka na kasuwanci ga masu precious stones da ake zuwa ake ibansu kaga wani yana tafiya can daji ne to daga nan kuma kafin ka zo kaga wani lokaci za ka kai wajen da babu ruwa ko kuma akwai ruwan amma na sha ne kadai in ka ce za ka yi alwala za ka rasa ruwan da za ka sha kuma kafin ka je cikin gari za ka iya ɗaukan awa biyar ko shida kaga za a samu matsala to kaga a nan sai ka sha ruwanka ka yi taimama malam ya ce au maujudan ko kuma akwai ruwan amma wani dalili zai sa ba za a iya amfani da shi wani irin ruwa ne wani dalili zai sa ba za a iya amfani da shi ba ba zai buga mana misali a wannan ai ba ruwa bane ai wannan kwata-kwata ai ya fita daga ruwa rashin lafiya ɗaya kenan na ruwan da baya gudu shi fitsari aka hana a ciki kuma mutum ya ce zai wanka a ciki amma in dai ba a yi fitsari ba za ka yi amfani da shi sai dai bar mu ga mana misalin da zai ɗan fito mana fili ga ruwan amma guntunan kashi ya fada a ciki shi ne a karan kansa bai canza ruwan ba kuma bai canza ɗanɗanen ruwan ba sa'annan kuma ƙamshin ruwan bai canza ba to kaga ai a musulunci mai za ka yi amfani da shi ƙa'ida ne amince wannan to amma wani dalili zai hana ka yin amfani da shi shi ne ne kama an gane za ka ga kai ba za ka iya ba tun da ka ga wannan ba za ka iya ba amma a musulunci bai fita daga ka'idar ruwan da ba za ka iya amfani da shi ba tun da daman dole sai wa'annan abun guda uku sun canza shi shi ne yake zama ba za ka iya amfani da shi za ka yi ibada da shi ba launinsa ɗanɗanansa sannan ƙamshinsa to babu ko ɗaya da ya canza an gano wannan malam yace lakin ya yata'azzaru isti'maluhu li'udhrin min al'azab ash-shar'iyya sai dai ga ruwan amma wani uzuri daga cikin uzurori wanda shari'a ta amince wa mutum ba zai amfani da ruwa ba ya hau wannan dalilin da zai sa ba za ka iya amfani da shi ba wa huna qad ma yanubu anhu to a nan gabar sai Allah ya sa abin da zai tsaya a makwafan ruwa wa huwa tayammum biturab mala yace shine yin taimama da ƙasa taysiran ala al-khalq sauki ne ga halittun Allah shine mutum da aljani wa rafa'an lil haraj dan kuma a daga maka damuwa da kunci tunda ai Allah ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a addinin musulunci ba tunda Allah bai sa muku kunci a addinin musulunci ba duk wani abin da ya faskara ya wahala ba za a iya yinsa ba sai Allah ya ce to ga wannan in ba za ka iya yin wannan ba to kai wannan in ba za ka iya yin wannan ba kai wannan kaga duk sauki ne Allah subhanahu wataala yayi ga wannan al'umma malam yace yaqulu Allah ta'ala fi hukmi tanzilihi fi muhkami tanzilihi malam yace Allah madaukaki ya faɗi a cikin muhkami tanzilihi a cikin littafinsa da ya saukar wanda yake kunshe da dokoki nasa ya ayyuhan na amanu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani idza qumtum ila salati sai zo da zarku zamanin duk lokacin da kuka tsayu kuna so ku yi sallah sai ce fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ku yi shafa ga kawukanku sa'annan kuma kafafuwanku ku wanke shi zuwa idan sahun kafafuwanku wa in kuntum junuban fattaharu in janaba ta kama ku ku yi tsarki wa in kuntum marda in kuma ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuma a halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al ko kuma ɗaya daga cikin ku yazo da ba haya aula mastumun nisa ko kuma ɗaya daga cikinku ya tara da iyalinsa falam tajidu ma'an kuma ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan ba. Allah ce to ku yi taimama da ƙasa mai tsarki kaga ba kowace ƙasa ba ƙasa mai tsarki famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ku shafa fuskanku da hannayenku daga wannan ƙasan da kuka taba me hikimar da ya sa Allah ya kawo wannan sai fitar da illar ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min harajin Allah baya so ya sa muku kunci a wannan addinin walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana son ko yana nufin ya tsarkake ku wal yutimma ni'matahu alaikum kuma ya cika sa ni'imarsa a gare ku la'allakum tashkurun dan ku zama masu godiya ga Allah Allahu akbar ka duba inda Allah ya tsara bayanin nan wato taimaman ma sauki ne Allah ya bamu saboda yana so ya tsarkake mu kuma baya so ya sa mana kunci a wannan addini dan mu zama masu godiya Al'ummar da suka shuɗe duk ba su da wannan tagomashin saboda sun tsananta wa annabawansu sai Allah ya tsananta musu yawan tambayoyi kuma an ba su amsa su ƙi dalilin haka Allah ya dinga tsananta musu hukunci mu kuma shi sa manzo Allah ya ce da'uni ma taraktukum ku kyale ni a abin da na koya muku fa innama ahlakal ladina min qablikum abin da ya halaka kristoci da yahudawa kasuratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim yawan tambayoyin da suke yi wa malamansu da annabawansu kuma in an ba su amsa su saba abin da aka gaya musu dalilin haka Allah ya tsananta musu to ku kakku kuskura ku yi irin wannan kada ya zamana cewa za ka yi tambaya amsanka na aljihu akar makalla me kaza malai karanto ma aya ko hadisi sai ka ce to akar makalla ba an ce kaza ba to tunda ka san da an ce kaza me sa ka tambayi malam ka rike mana sai ka rike kayanka a'a shi yana so sai an ba shi amsan da ta yi daidai da ra'ayinsa sannan zai ce malam ya faɗi gaskiya in kuwa ba ta yi daidai da ra'ayinsa ba zai ce malam ya sa son rai a nan saboda ba a gaya mai abin da yake so ya ji ba ko kila dan yana da dukiya ko kila dan yana da mulki ko kuma kila dan yana da sarauta ko kuma kila dan yana da wani matsayi ko kuma yana da wani ilimi to kaga wannan abin da ke halaka al'umma kenan duk lokacin da ya zama na cewa kana tambaya ne don a baka amsan daidai da ra'ayinka ba abin da ya daidai da shari'a ba ka buɗe wa kanka ƙofar halaka Allah ka kiyashe mu malam yace wattayammumu fil Ka kaga taimama a harshen larabci ga manufarsa alqasdu manufa wattayammumu fi shar'i amma a harshen shari'a Kuwa mashul wajhi wal yadaini بصعيد على وجه Ya yace a shari'a idan an ce taimama shine shafa fuska da hannaye guda biyu bisa'idin da ƙasa ala wajihin makhsusin ta wani keɓantaccen fuska wannan shine taimama a shari'a amma a harshen larabci taimama ana nufin manufa alƙasdu abinda kake abinda nufi to kaga ai ma'ana ba ɗaya ba kenan ko Ka ga wannan ga manufarsa a larabci kuma ga manufarsa a shari'a shi sa suka yi tambaya tunda sun san kalman tayammum a larabci ya sha daban da wannan an gane? shi sa shari'a ta yi bayani sai malin ya ce wa kama huwa sabitun fil qur'anil karim kamar yadda yake tabbatacce a cikin qur'ani mai karamci fa huwa sabitun bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul umma ya ce haka ya tabbata a cikin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية ما لن يتشي ونن فللاتي قال الأمة من ذن الله صلى الله عليه وسلم اختصها الله به Allah ya keɓance wannan al'umman da wannan tagomashin al'umman da suka shuɗe duk ba samu wannan damar ba walam yaj'alhu tahuran li ghayriha saboda bai sanya taimama ta zama tsarki ga al'umman da suka shuɗe gabaninmu ba tausi'atan alaiha wannan faɗaɗawa ce na hukunci da sauƙi da tagomashi Allah yi wa wannan al'umma wa ihsanan minhu ilaiha Allahu akbar kyautatawa ce na Allah ga wannan al'umman ni da kai kenan kaga da za mana irin na banu isra'ila kaga ai za ji jiki ko to amma sai aka ce sauki in ba ruwa nemo kasa kai taimama kuma ka je ka yi ibadarka amma su wa'ancan ba su samu wannan damar ba kaga lallai Allah ya tausaya mana kuma yana ƙaunar mu sai malam ce fa fi sahihaini a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim wa ghairihima da waninsu qala sallallahu alaihi wa sallam hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yace u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bani ababai guda biyar wanda ba a ba al'umman da suka shuɗe gabanina ba nusirtu bin ru'abi masirata shaharin an ba ne nasarar firgita makiya abokan gaba na tsawon shi wata ɗaya idan aka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai zo gari kaza garin gaba ki ɗaya za su rikice tun kafin ya zo da wata ɗaya za su firgita suna cikin tsoro wanda sauran al'umman da suka shuɗe ba ba su wannan daman ba wannan al'umman aka ba ta wannan duk lokacin da aka ce masu imani masu tsoron Allah masu tauhidi ba masu bid'a ba kuma ba masu shirka ba suka tunkaruri tun kafin su zo Allah kai ba su nasara a tsorata da su ka duba ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama an shigo ne fa ana so a yaƙi al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana matsayinsa na malami kuma an kama shi an kulle shi a prison aka ga yakin nan fa da kyar a samu nasara sai aka ɗauko shi daga prison sai jagoranci yake aka samu nasara abokan gaban aka ci nasara a kansu suka gudu aka kama na kama aka kashe na kashe kashewa ana dawo da shi kuma aka mai da shi prison kaga kenan makiyi ma ya san akwai lokacin da yana bukatan ka an gane kuma a lokacin ya san cewa babu wata mafita sai ta wannan hanya to tauhidi yana ɗaukaka mutum fiye da yadda kake tsammani dalilin tagomashin da ake samu a tauhidi shine duk ranar alhamis da litinin manzo Allah ce Allah na gafarta wa duk masu tauhidi duk ranar alhamis da ranar litinin duk mai tauhidi baya shirka baya bid'a to yana samun wannan tagomashi duk litinin da alhamis amma banda me a ciki koda yana tauhidi yana da tauhidi amma yana gaba da ɗan uwansa musulmi manzala ce Allah zai ce a rataye aikinsa sai ranar da suka shirya shi kuma ga illar gaba da ɗanwanka wanka musulmi Allah ka shirya da mu sai yace wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura shine muhallin shahid an sanya mun ƙasa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duran ƙasa masjidan wurin sallah wa tahuran kuma a matsayin tsarki idan ba ruwa dan tsarkake kaina da shi kuma cikin saukin Allah ka duba bugu ɗaya kawai ka sa hannunka a ƙasa ka buga ka shafa ina fata ta gane ka shafa nan ka shafa fuska shi kenan an ce ka yi tsarki ka duba saukinsa. ai alwala ma ya fi shi wahala aiko haka ne? ba wani tutsa baki shafan kai kunne wancan duk babu nan kawai kayi kuma ka je ka yi sallah kaga wannan ba karamin sauki ba ne, Allah ya yi wa wannan al'umma wannan kuma ta goma shi fa al'umman da suka shuɗe ba su san da ita ba Ya ce fa ayyuma rajulin kai duk mutumin da min ummati daga cikin al'ummata adrakathu salatu sallah ta riske shi falyusalli to yi sallah duk inda ta riske shi al'umman da suka shuɗe su kuma sai ya nemo inda masallaci yake sannan ya yi alwala sannan ya yi sallah sannan Allah ya karba amma in dai ba masallaci to ko ya yi sallah Allah ba zai karba ba sai ya nemo inda masallacin yake kaga ba karamin sauki Allah ya mana ba a in inda irin mutanen yanzu ne wani zai ce to ai Allah ma ya sani ko ya san ba zan iya ba saboda haka shi ma Kasan mutane suna son lousy excuses wa'ansu ma flimsy kaga mutum yana faɗi kaza kuma abin da zai iya yi amma saboda san duniyar da kwaɗayin duniyar ta rufe mai ido baya ganin yayi ibada ya sami yadda Allah malam yace wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito wa fi lafzin a wani lafazi na hadisin fa'indahu masjiduhu wa tahuru. wannan ƙasar shine masallacinsa shine fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu an gane fa indahu masjiduhu wa tahuru. duk wani mutumi a cikin al'ummata lokacin sallah ya riske shi a cikin daji ko ƙungurmin daji ko a ina yake to nan ne masallacinsa kuma nan ne wurin tsarkinsa a inda yake ya taba ya shafa hannunsa da fuskansa shi kenan ya yi sallarsa baya bukatan kuma ya ce sai ya je wani wahala ya yi kaza duk wannan fa Allah ya mana sauki ne a cikin wannan al'umma sai malam ya ce fattayammumu bajalu taharatil ma shi fa mama makwafan tsarki ne na ruwa min salati wat-tawafi wa qira'ati al-qur'an wa ghairi zalik daga yin sallah in mutum zai yi sallah saboda ba yi da lafiya ko kuma ba ruwa ya yi taimama haka kuma idan mutum zai yi ɗawafi alwalarsa ta warware kuma ba ruwa ya yi mai taimama an gane sannan wa cikin qur'an sannan in mutum zai karanta qur'ani ba ruwa amince wannan Ya yi alwala ya karanta qur'ani ya fi samun lada akan wanda ya ɗauki qur'ani ya karanta ba alwala to daman kai mai kashe nema ladan ko na'am malam ya ce. فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء Allah الله مدوككي ya sanya taimama mai tsarkake ɗan adam kamar yadda ruwa ke tsarkake ɗan adam haka taimama zai tsarkake ka ka duba a lokacin da za ka yi in janaba ta kama mutum ba wanka aka ce ba daga ina kansa har ƙafa ko shi kuma wannan taimama kawai taɓa hannunsa zai yi an gane sannan da fuska shi kenan tafin hannu kawai da fuska kuma an ce ya yi tsarki kuma zai yi alwala kaga wannan ai ba karamin sauki ba ne amince wannan ai na ruwan ma ya ɗan fi ɗaukan lokaci akan wannan wannan ai ko minti ɗaya ba za ka yi ba shikenan ka gama kuma za ka yi sallah da kai da wanda ya alwala sallah ku daidai malam ya ce ƙala alaihi salatu wassalam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce wa ju'ilat turbatuha ya'ani al lana tahura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Huzaifa wa ju'ilat turbatuha an sanya ƙasar doron ƙasa gare ni al'umma ya'ani al-ard lana tahuran ga mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an sanya mana ita a matsayin tsarki wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa daga huzaifatul yamani Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifansa. malam yace wa yanubu tayammumu anil ma'i fi ahwali fi ahwalin hiya taimama yana tsayawa a makwafan ruwa a halayya masu zuwa kamar haka awwalan na farko idza adama al-ma'u in babu ruwa liƙaunihi ta'ala saboda faɗan Allah maɗaukaki falamtajidu ma'an fatayammam sai ba ku samu ruwa ba to ku yi taimama sawa'un admuhu fil hadar aw safar rashin ruwan a mazauni gida ne ko kuwa a halin tafiya in dai babu ruwa kana zaune ne a gida ba ruwa ko kuma matafiyi ne duk hukuncin ɗaya don kado ne ce ai ayar tana magana a halin tafiya ne ko shi ne malam ya ce da zamanka a gida da halinka na tafiya in dai ba ruwa duk su ɗaya wa talabuhu wa talabahu wa lam yajidhu shi ya nemi ruwan kuma bai samu ruwa ba tunda ya nemi ruwa bai samu ba to yanzu abin da ya kamata yi shine ya yi taimama wannan shine hali na farko da sharaɗin in ba a samu ruwan ba to amma sharaɗi na biyu in an samu ruwan amma shi kuma bayi da lafiyar da zai iya amfani da ruwa to shi ma ya shiga tun da daman baka da lafiya ne an gane yana malaria ko yana ne ko typhoid ta kama shi ina fata an gane to kaga irinsa idan ya taba ruwa ai jikin zai kara ne rikicewa to anan kada ka walar da kanka taba ƙasa ka yi taimamanka ka je ka sallah saboda ne saboda halin da kake ciki idan ka taɓa ruwa ciwonka zai ƙaru to shari'a ba a zo da ita don a kuntata maka ba Allah ya kawo shari'a mai sauƙi kuma wanda ya daidai da kowane lokaci da kuma kowane zamani shekaru ɗari masu zuwa a gaba ko da an zo ci gaban da za a samu ba irin na yanzu ba ko to za ka ga akwai dokoki da suka yi daidai da su shi ne sai malam ya ce saniyan abu na biyu idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li shurbin wa tabkhin in akwai ruwa tare da kai amma fa ruwan kana bukatan shi ne don sha ko abinci a gane wannan fikiyun da kyau ruwa ne da za a iya yin abinci da shi amma idan aka yi amfani da shi wajen ibada za a rasa ruwan da za a yi mai za a sha ko za a yi abinci da shi to a nan fa ba za ka ce a da tsoron allanka bari a yi amfani da ruwan ma in za a yi abinci za a ji a nemo wani a'a a ajiye wannan ruwan don a yi amfani da shi a ci abincin ko kuma a sha sannan sai a yi taimama ka san ba fikiwa wajen an gane har an ce ba ruwa to yanzu ga ruwa a'a ruwan nan na abinci ne an gane a yi amfani da shi malam ya ce li qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah malam ya ce falau minhu da zai yi tsarki da wannan ruwan la'abarra hajatahu da ya cutar da bukatansa bi haithu ya khafu al'atash ala nafsihi ta yanda zai dinga jiye wa kansa tsoron kishin ruwa aw atasha ghayruhu min adaniyin ko kuma waninsa ma ya shiga cikin kishin ruwa daga cikin wato bil adama aw bahimatin muhtarimain ko kuma dabba da ake kiwanta aka ajiye ta a gida in ba ta sharuwa baya akwai matsala an gane ka cutar da ita kuma wannan zai iya sa mutum ma ya shiga wuta a kanka ce ayi ragona ne ko ko kuma akwai ta ce ko sa na ne ai shi ma yana bukatar ruwa in ka ce za ka yi amfani da shi ba zai samu ya yi amfani ba to shi ma ana la'akari da wannan in har dabba za a kiyaye mata haƙƙinta a addinin musulunci famin da aula ɗan adam ko? amince wannan? famin da aula ɗan adam raƙumi ne ya kawo ƙaran masu gidansa wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo yana manzan Allah ce ina ne raƙumin nan ya ce ganin nan ya ma'aikin Allah ya ce ka ya kawo ƙaranka kana ɗaura masa lojin da ya fi ƙarfinsa ka ji tsoron Allah a kan wannan dabban dabba fa ake cewa a kiyaye haƙƙinta ina to ga ɗan adam to amma har yau saboda turawan yamma sirga sun yaƙi ƙwaƙwalan wasu daga cikinmu sai ka ga musulmi yana ganin wai musulunci ya tauye haƙoƙin mata da makamancin haka kuma har da Allah shi a haka yake ji yana ganin haka ne da daman can kwata-kwata ba kai shi islamiyya ya je ba tun yana yaro har ya girma shi kenan ya zama ceremonial muslim in ana duk wani biki na musulunci shi ma yana yi amma ba abin da ya sani a addininsa to kaga wannan dalilin shine ke sa mutum ya fada cikin wannan Allah ka shirye da mu salisan na uku idza khafa bi isti'mal al-ma'i ad-darar fi badanihi bi maradin aw bur'in malan yace idza khafa bi isti'mal al-ma'i ad-darar idan ya ji tsoron amfani da ruwa zai cutar fi badanihi a cikin jikinsa bi marazin saboda wani rashin lafiya da ke cikin jikinsa Auta akuru buru'in ko kuma zai samu jinkiri wajen samun lafiya ciwon da kila bai fiye kwana ɗaya biyu zai samu sauƙi ba amma idan yi amfani da ruwa zai iya jansa ya kai sati ɗaya bai warke ba kaga wannan wani babi ne na fikihu wanda mutane suna bukatan ganewa ko kada ya ce a zan yi kokari zan watsa ruwan nan a a ka cutar da kanka an gane saboda ta sai jinkirin rashin wato saukin lafiyan ya samu jinkiri maimakon kwana ɗaya kwana biyu kila ya murmure sai ya sati ɗaya malam ya ce to in aka samu irin wannan hali to shi ma ana taimama qawlihi ta'ala duk a cikin fikin wannan ayar da muka karanta a farko saboda faɗin Allah maɗaukaki wa in kuntum marda Allah ce in ba ku da lafiya kaga shi ma rashin lafiya yana buƙatar karatu mai zaman kansa to amma abin takaicin zaka ga da yawa daga cikin mu mutum na da hali yana da dukiya yana da kuɗi zai je biya makudan kuɗi a asibiti amma ba abin da ya dace za a yi masa ba kuma bai damu ba in bai da lafiya ka ga an kawo mai katotan tv a cikin asibitin da inda aka ajiye shi a asibitin an kunna mai kuma inda za a kunna mai ma abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah da da sauki sai a sa wai entertainment ko a sa mai kwallo ko a sa mai irin su basketball da makamanci haka wai entertainment wai shine zai rage mai psychological problem haka wannan ya kamata mutum yi hankali da kwakwalwarsa kuɗi dai nawa ne ko to a samun abin da nake so a samun sunna tv ko a samun albani tv ko a samun wisal hausa tv ko a samun mai afirka tv tv ko ba ka ko manara in ba haka ba to ba zan ƙara zuwa wurin ba ai kuɗi ne tunda kuɗi zan biya to ni ma a entertaining ina da abin da zai kawo ni kusa da Allah saboda fa ɗayan biyu ne in dai mutum bai da lafiya kuma dole ɗayan biyun ya faru ko dai ya mutu ko ya samu sauki ya dawo gida ko dole ɗayan biyun nan sai ya faru ko dai ya mutu ko kuma ya samu sauki ya dawo gida an gane to in mutuwar ce ta zo kaga daman an kawo mai abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah in yana da wani laifi ne tsakaninsa da Allah zai sa ya tuba kafin mutuwar ta zo in ma ya samu sauki kaga tuban da ya yi zai sa in ya koma zai kiyaye ko ba zai kaga an taimake shi to amma wannan kuskure ne da yawa da mutane suke yi Allah ka shirar da mu saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah za mu tashi akan na hudu daga cikin dalilai da ke sa a yi taimama insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am to Allah ya sani ma na sani na'am eh eh na'am eh eh eh a ba za ka fi bango ba za a nemo maka ƙasa sai ka shafa eh sai ka sa yara su ne shi sa amfanin a ɗan samu wani waje a gida dai akwai ɗan ƙasan nan Eh. Eh. Eh. Hmm. da fuska wannan kawai ya sa sama ya goge shi nan hmm. shi nan ya yi ai ba jisa ba ne shi kazanta ne sai shi ba na jisa ba ne kazanta ne kawai eh kamar yadda hadisin Abdullahi dan Abbas inna ma huwa bi manzilatil busaq wan nukhama yana matsayin kaman kaki ne da majina kaga ai kaki ba za ka ce haramun bane kawai abu ne na kyama ko wanda zai baya so shine kawai eh, eh eh su yana da hukuncin salsalul baul kenan yana da matsalan abin nan din shi wannan ba komai za a mai alwala ko yayi sallarsa eh kamar da salsalul bawl da salsalul rih da kuma mustahaba wacce take tana tana da jinin ciwo to dukan su hukuncin su daya shine kawai in za a yi sallan a masa alwala shi kenan sai yi sallah eh na'am eh <laughs> na'am eh eh na'am eh kafin na'am zango na tafiya eh eh eh Eh. eh za ka zauna ne ka yi sallarka sai dai kawai za ka yi ikama misali tafiya ce ta awa goma sha shida ta kama ka ko kaga dole salloli guda biyu za su riske ka an gane ko kila ma uku to idan ka zo alwala kawai in ka yi alwalan a jirgi in ka zo ka zauna a kujeranka na jirgi sai ka yi ikamanka Allahu akbar Allahu akbar shirin la illa an ka gama sai ka yi kabara Allahu akbar sai ka yi sallarka sai ka hada sallarka in azar da la'asar ne sai ka hada su a lokacin ka gama da su magariba da isha'i shi ma lokacin su a hada suke saboda haka shi ma idan lokacin ya zo sai ka yi magaribanka da isha'i lafiya lau baka da matsala an gane in ya kai gama har asabahin za ta riske ka asbahin na zuwa lokaci na yi shi ma sai ka yi sallar ka shi kenan eh a'a based on time din da ake ciki ai jirgi na nuna maka time eh eh eh eh eh eh time ɗin da inda kake aiki eh in a'a ba inda ka baro ba yanzu ka riga ka baro Najeriya yanzu inda kake shine ai inda kake rayuwa ko da jirgi ne eh eh hmm. eh a kai ba ruwanka da backward din yanzu ka baro Najeriya tazarar da ke Najeriya da America kusa awa shida ko awa shida ne nawa shida ne tazara a eh, eh, pending day a eh to yanzu idan ka je misali saboda haka yanzu kana kan hanya ka riga ka baro Najeriya ta inda ka baro Najeriya in lokacin ya yayi sai kai azahar ɗinka da la'asar ɗinka ba ruwanka yanzu kana cikin jirgi yanzu kana jira me magariba da isha'i ne sai ta koma ina ba ta hanyari sai ta koma a zahar amma ba za ta taɓa yiwa haka ba saboda a'a ya haƙuri awowin da za ka yi a jirgi ai ya yi kwabarin ɗin tafiyar Eh a'a duk da hakan sai ka ga tazarar mai wuce awa ɗaya ba ko biyu zai canza amma ba yadda kake tsammani ba yanzu ka tashi nan da asuba misali jirgin da zai kai ka amerika awa nawa ne awa shida a'a bari ne <laughs> a ai yanzu ana maganan hukunci ne yayi eh awa nawa eh awa goma sha takwas to kaga automatically duk wannan progress din ba za ka same shi ba <laughs> in babu transit ka je nan ka je can ka je nan ka je can ko eh, in transit ne za ka yi gwana biyu ko uku ma eh <laughs> Allah ya samu dace eh Allah ya samu dace Eh. Eh. ba ka da matsala wannan lokacin da ka je hukuncin garin za ka fara bi shi kenan shi tsaye ka'idar ai shari'a musulunci ta koya maka komai yanzu idan ka je can to yanzu yanzu ba ruwanka da najeriya yanzu kai kuma hukuncin da ke amerika shine ke kanka ka gane baka da wani cewa ka ce to yanzu hukuncin sallar Najeriya zaka bi a'a yanzu za zaka bi saboda yanzu kana ciki ne duk wani dokoki da ke kan yan America yanzu ya hau kanka in ma da azumi ne ya hau kanka eh eh Allah ya sa mu dace eh na'am eh shi na taimama? eh za ka yi eh za ka yi ko da bayi ne za ka yi eh, eh za ka yi addu'anka a za ka ba wai za ka fito da shi bane ai za ka yi addu'anka eh bakinka na motsa kaza kaza kaza ka faɗi alwala eh na addu'an nan dai da ake yi babu wani dalili da ya haramta maka yin addu'a a cikin ba a bayi idan kayi alwala an gane ko kuma kayi wankanka yi alwala ka abin nan babu wani dalili da ya haramta yawanci da ake magana akan ba haya ne idan kayi ba haya ko ba bawali akwai bambancin wanka da me da ba haya da kuma bawali an gane shi kuma alwala daban manzo Allah haffata wa yana bada a cikin bayi gashi na hadisi a cikin bukhari har ya yi magana har ya turo kai ya yi tambaya ma to kaga ana nuna mana halaccin yin haka ba laifi ba ne amma in kana bawali ko ba haya shine haramun ne kafa an kai magana an yi wa manzo Allah yana bawali amma sallama yake amsawa sai da ya idar sai ce wa alaikum salam an gane Allah ka shirya da mu Allah ka karantar da mu eh. kai ne zai zama na ƙarshe saboda lokaci eh idan ya yi lallage eh idan kare ya yi lallage idan ruwan na tafiya ne babu lifi za iya amfani da shi amma in ruwa ne tsayayye ba za ka yi amfani da shi ba saboda a kwanan ma da kare ya yi lallage manzo ce a wanke shi so takwas guda bakwai da ruwa na takwas din da ƙasa ko kuma guda bakwai na farko da ƙasa guda bakon da ruwa an gane yawa saboda shi bakinsa Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana a ah, muna rukun Allah subhanahu ta'ala yadda ya haɗa fuskokin a wannan wuri ya hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kinsa musu abin da za su aiwatar da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma Allah ka sa mu zama masu biyayya a gare su akan abin da bai saba wa dokanka ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma muna roƙon Allah ya gina masa katafaren gida a aljanna mu ma ya gina mana gidaje a aljanna kamar yadda ya sawwale masa ya sahale masa ya kashe dukiyarsa a cikin irin wannan hidima ya Allah ka ba mu abin da ya fi haka kuma ka ba mu ikon yin abin da ya fi wannan kuma ka karɓa mana a matsayin ibada wanda suke kallon mu ko suke bibiyan mu ko kuma suke sauraron mu maza da mata su ma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya hada fuskokinmu da su gaba da a cikin aljannar firdausi yayi albarka gare mu da su gabaki daya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk